jar ganga za a yada fauranta mun gina shi ya samu maimakon ya neme mu ya buge da zagin mu shi ganinsa ya kyauta yau mutum ku kyale shi in ka taimaka gunshi ya biya bukatar shi sai ya kwantar cuta kai dare ya na halkan mutum auna na faɗa kuna jina ba kira nake yi ba da ku sai ya nuna ma can hali da alfarma sannu sannu sai ya yi ma yau da bakar cuta da yana ta maburga sai ta binka bayan gada ya ci moriyar ganga sai ya da koranta ina gaya miki halayen wannan ɗan za ki mamaki ba shi da mutunci ko kaɗan wallahi sai mu kwana ina warware miki irin halayensa ban gama ba san bai biyo halin iyayensa ba don ku albasa ba ta yi ruwa ba ashe kai ma da ma kamar yayan wani wani abu ne faru <laughs> ashe baka sa abin da yake faruwa ba fa sanda zuwa kawo wannan hajiya wannan mai take a gida hmm. Dan iskar da ya sako ta. Ya ne? Ya sako ta. To billahi la ilaha illa huwa wallahi ƙarya yake. Lokacin da suke ya da keki ko bai da keki ba. Ba abin da bai ba abin da miki ko ai jabir aure ne da ya hada ya ce kuma ya sake ta amma duk abin da yake takama da shi wallahi sai na sa alhaji ya kwace don alhaji kawai nake jira ya zo na ji ta bakinsa ba dai da mu yake takama ba to zan yi maganinsa maganin shegi dan banza ba ta koma ba amma wallahi wallahi shi wallahi can koma ba ba ki ba koma karki da ko shi ne Allah ya so yadda Allah zai barki Allah zai barki yanzu kai za ka zo ka gaya wannan magana da bakinka saboda ba ka da ta ida ka ce ka saki wannan yarinya saboda Allah bai maka kunya a idanunka ba in sanadiyar arzikinka sanadiyar arzikin mu yo wannan kai baka burge ba sai ka ba ta mukullin gidanta ka ba ta motarta da kayan da yake ciki kaf ka ce ka sake ta ka fita ka bar mata gida to gaskiya wallahi babu wani lokacin kuna bani mamaki Allah fa wallahi kuna bani mamaki <clears throat> kuna abu wallahi kamar ba wayayu wallahi ko abin da yake ku na dashi kuke nema ku abin nan ba haka bane rayuwa ta riga ta canza eh yare na ba to ai yanzu da kike wannan maganar wai in haɗa mata da komai da komai nata ai ba su ne su bani ba ko kuma ba ba sharuɗa lokacin da zan aure ne ba sharuɗa suka ginda min cewa lalle lalle za su yi min arziki ne don zauna da ita ba dan baka sani ba ne lokacin da su baka ita ba ai ba su yi maka komai ba sai ta sanadin auren yarsu baba a takaice dai ni dai Allah ya mun arziki kuma ya yi min arzikin da karfin ikonsa ba kuma ta sanadiyar ta bane ko iyayenta ko mai duk ba su isa ba saboda kan dai babu kawai Allah neman arziki da ai musu neme ka sun baka komai ba sai sanadin auren yarsu to aure yin sa halal ne sake su kuma halal ne saboda haka ni babu gaskiya ni ina ganin ban yi laifi akan wannan ya kamata duk ku dinga in ce a amma me kuma ta ke kuma ki kullum kina hanya ki dai ba ki zauna a gidan mijinki lafiya ba eh ha ba alhaji daga shigowa kama ba za ka bari ka zauna ka huta ba sai ka hau faɗa to sanin hali ne dalilin da yasa nake tambaya kenan rai. to dan iskan naka mutsiyacin ya sako ta ya me saki na ya ce ya mata saki daya don haka kai nake jira a haɗa yaro da ɗan sanda ya fita ibar gida kuma duk abin da aka bashi ya bashi ya ajiye duk wani ba taso ba zancen a kwace kadara ko kaya mai aka ba aka bashi wannan duk ba taso ba yanzu kana nufin duk um, abin da abin da yake yi dinnan a rabu da shi ai yanzu ko kai ne dan mo sarkin hakuri ya isa ka tafuka a wannan ba halin kaskanci ne na makaskanta daga makaskantar mutane yaushe haka za ta faru akan mu ai san bai dace ba a da san maslahar da za a yi akan su ai ba da cin mutuncin ne kaɗai kyoni da zan iya yin haƙuri, har da kai cin mutuncin to an yi ci mutuncin ki ya ci mutunci na can ni na ke ba ai ma ya yi mun in ya miki ya yi min abin da ya miki dai haka ne wani mutunci zai ci min kuma aure ai alhamdulillah ma dai ki saki guda ne za a iya kyautata shi a gyara shi ta koma gidanta ka ce ta koma ai ba abin da zai mai da ita wannan gidan wallahi aure an yi kenan a ah, kina nufin shi kenan ta zauna a gidan ta wallahi sai dai ta zauna ba abin da zai sa ta koma wannan gidan na gaya maka kan ma ka fara da kai kake daure mai gindi idan ga zagin ta yana cewa yar mutsiyata yar iska bata iya girki ba bata iya me ba to wallahi ba zai yiwu ba ta zo ta zauna a gida kike nufi kenan eh. shi kika kusa? Eh, da dai wannan auren ga nan ga kike zauna eh, da dai wannan auren wallahi tallahi gwara ta zauna da dai wannan auren wallahi gwara ta zauna mu dai wannan aiki da ta samu sai dai mu taya kamar na kuma mai fatan Allah taya amma fa sai dai sai saboda saboda duk yayin da kwaɗayinka ya fi gaskiyar ka yawa to za ka tarar an shiga cikin matsala abinda nake so da kai ka tsaya cak ka mai da hankalinka a kan wannan aiki sannan rubuci guji rashin gaskiya gaskiyar ka yaushe koyaushe tabbatar ta kare kaiwa. yan in kai haka don insha Allah za ka gama wannan aiki lafiya ka gama ta duniya lafiya saboda haka kai kokari ka gane cewar duk abin da allah bai wa mutum ba to wayansa da wani karfinsa ba zai ba shi ba wannan aiki ba karamin aiki ba kuma mukamin naka ba karami ba ne saboda haka akwai babban nauyi a kanka kuma abin da zan dora maka a nan wurin kar ka yi amfani da karfin mukamin da ka samu da ikon da kake ciki ka ce za ka ci zarafin mutane ka yi wulaƙanci kai isgilanci ba naka bane kuma ka cire kwaɗayi daga cikin zuciyarka ka zama mai godiya ga Allah akan abin da ka samu ko mai kankantarsa ka zama mai wadata zuci don ka san idan mutum yana da wadatar zuci komai aka bashi kankani to shi a gurinsa wadatacce ne amma in ka zama mai kwaɗayi da sai ka samu arziki ta ƙarfin tsiya ko ka ciwo haram ta ƙarfin tsiya ka ƙara akan naka ba za ka je ko ina kuma ana sa mutumin da yake cikin wani aiki ya kokari ya gama da jama'a lafiya sai ka ya samu kyakkyawan yabo duk inda ka gifta za a ce wancan mai mutunci amma yayin da ka wuce aka ce wani Allah ya tsine maka baka san bakin wani ba gaskiya ba komai na ji daɗin wannan nasiha da kuka yi mai kuma in Allah su yarda a kowane lokaci zan kawo ta cikin ce na zo ne in taya kamar na an tare a sabon gida Allah tabbatar da alheri Allah sanya alheri to alhaji na zo kai na bisa kafata ba da haƙuri dangane da ɗan banzan yaron nan farhad lallai abin da ya yi bai kyauta ba kuma yaro ya ansa laifinsa alhaji a yi haƙuri a mai da wannan aure amarya ta koma ɗakin mijinta ban ki taka ba amma abin da nake so ka gane gaskiya lamarin auren yaron nan da yare nan ya rikice fiye da biyan da kake so don haka abin da na fi so ya kasance ga yaron nan ga yarinyar nan ga mahaifiyar yarinyar nan ka gane a ji menene ainihin me ma yake haifar da matsalolin nan ko da an gyara an abin nan take abin tsaya yarinya dai ba za ta koma ba inda ni na haife ta ba za ta koma ba aure ya kare in je kuma ya nemi wata ya isa haka tsugunni tsoma ta isa a yi haƙuri ka haifi mutum ne malam zangina ka fita daga idona na gaya maka aure dai yarinya ba za ta koma gidan ɗanka ba yarje ya auri yar gidan ƙaruna tun da ya ce yar talakawa ce a ni ba zancen su rubuta tsakanina da shi kaka kuma cewa sun ni dai na gaya maka ba za ta koma ba ai sai ka yi ni dai na gaya maka aure da ɗanka ya ƙare fara zayyana kwantar da hankalinka da ita da yarinyar da a ƙarƙashi na saki. don haka in allah yadda ka je ka kwantar da hankalinka yarinyar nan za ta koma gidanta insha allah to godiya nake allah da zamu je gaskiya ni fa ba wai son ka gane ba a'a to ni so nake sai na kammala karatu na tukuna na ka kwalaye na sannan in ma zan yi auren zan amma kuma ni ko zan yi auren ma gaskiya fa ba zan zauna da kishiya waɗannan su ne matsalolin da za su hana ki ka gida ta kwana gidan sun magana nan da nake miki yanzu mun rabu da matata kuma kin san abin da ya raba da ita mun rabu ne saboda kazantarta jahilci dabbanci duk inda mace ta kai jahila dabba kazawa to ma'ida ta kai wannan abu shi ne ya raba mu da mu kuma dama can auren irin an yi shi ne ba wai na soyayya aka yi shi ba aure ne babanta ya ga allah ya rufa min asiri ya ɗauko ta kawo ta gidan mutalla to kin zo kuma magana ta iyaye suka zauna suka shawara cewa kawai su bani ita ko kallon ta ma da ido na ni ban ganta ba kawai sai zuwa aka aka gamin to kin san yanda dai al'amura suke mutum in yana so ya zauna da iyayensa lafiya to sai ya ji abin da suka faɗa saboda haka ke abin da nake so ki gane ina son ki kina so kuma ga ki all indication you know wise eh so wannan duk gaskiya ba wani abu ne wanda zaki damu kanki ba idan kin je gidana sai ki ci gaba da karatu To sai na sha. To yanzu ke ban da abinki. Menene da shawara? Wai mazan nan ba ku da tabbas. A haka kuna san mutum ku tariri ta shi amma in ya je gidan ku bai da shi kamar bola. To yanzu ke amsa uban da abinki. Ya mutum zai zaba abu, ya ga abu yana so kuma sannan ya kasa kula da shi ba zai. Eh? Ya kamata ki gane abin. wanda duk ba wani abu ne wanda zaki zaki da kai sa sa na'am na ji shi san da shi ba ina ciki ina ah, oh. <laughs> abin da yasa na kira ki a'a muhimmiyar magana ce magana yaran nan eh. kin san lokacin da mahaifinsa ya zo kwanaki kin yi masa kace kace kun sha in sa da shi duk da haka bai fushi ba wallahi mm. ya je ya turo manya manya ni kuma na rasa yadda zan yi da su hatta limamin unguwan nan yana ciki har alhaji adona ya je ya gawa shi ya san laifinsa ne kuma gaskiya ba zai haƙura a ce wannan aure ya mutu ba don haka na amsa musu dan al za ta koma don haka yanzu ke na zo in gayawa ke ce mai uwa kuma mai haƙƙi na biyu a kai duk da cewa ina da haƙƙi akan tafiye da abun ni na ɗaura mata aure amma ke ma in baki haƙƙinki don haka sai ta shirya yanzu ta koma alo tsiya alo danja ma idada ni na haife ta ya ta ce kuma ciwon ya mace na ya mace ne kai a gidanka ko bari ba a taba yi ba yanzu na san baka san darajar ya ba ko baka san darajar yaya ba to na san darajar yaya ma ida ba za ta koma ba yau idan ba ka so ma ida ta zauna ne a gidanka wannan sai ka ce ta fita ta bar maka gida don ba shegiya ba ce da ubanta ina za ta bi ta ta je ina a ta fita ta tafi gidan ubanta don ka san dai tana da uban ba shegiya ba ce to ni me na rage mata wanda uba ke wa ba mata ba wallahi ka rage mata don ko baka nema mata hakinta in kana nema mata hakin to wallahi ba za ka ce ta zauna da wannan dan iskan ba ta zo a raba auren ta zauna a gida shine bi mata haƙi koko shine gatan da uba zai wa ta zauna a gida ba aure Iwayo duk wani gata bai wuce ta zauna a gidan mijinta ba. Wallahi ba gata ba ne wannan aure dai ma'ida da farhar na raba. Bai fi ba ma'ida kuma da ni da ma'ida za mu bar maka gida shikenan kurin kus. Zancen ta bar gida ba ta taso ba. Sa? Kuma ai sai ka yi. Ke sa? Shikenan dan na nemi in sasanta aure shikenan. bawa ba wai na ita shawarar ku bane ba kuma wai ba so ta dawo ba a'a zan so a ce ko ma da za ta dawo to gaskiya ba ba a bari tukuna wannan amarya ta zo idan na abuwata to ni ina ganin wanda zai rage wasu matsalolin ta gane kuskurenta kuma na tabbata za ta rage halin nan to shine abin da nake wannan a dai bari tukuna ko da za ta dawo din a bari tukuna in yi wani aura saboda wani lokacin ta ga akwai wata to za ta rage da abubuwan da take to shine abin da nake so a gaya sam ban yadda ba ban yadda kai wani aure ba wannan yarinya ba ta dawo ba sai dai idan ta dawo ka yi aure amma ban yadda ba akan me ta dawo ta koma baya ba za ta yi ba san ban yadda ba yaya ne to bai yaro ya ta kata ya wala ki bai shi ya saka ta wahala kin gane ko kin san yadda muka kare da uwar yarinyar lokacin da na je ko? ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ko ta ji kunyan idanuna da tsufana ta ringa ci min mutunci tana cewa a je a auri dan karuna na je masala to ba na jin fa za ta dawo sai ɗayan Allah ya yarda amma in dai wannan mace tana nan a gida bata zuciyarta bata na salama ba ba can dawowa don haka ki bar yaro ba zai zauna ba zai zauna a zuru ba na lako ya sa masa karkiya kiɗan gwauro a bai yaro ya shiga ku ya daidaice kin san ko ba karamin aikin na lako ba ne bana ya naɗa masa wannan abin da ake zargawa to mu kuma kamar abin kunya ne a gare mu a bai yaro ya sakata ya wala inda rabon za ta dawo ta dawo in ba za ta dawo ba ka je ka auri wata kaga ta yi ma ba ka zauna gida ba bayani ba ba zai yiwu ba hakan ne. za ki haye ya ko masa ka yi abin da ka ga ya dace in dai maganar aure ce sunan ma'aiki ce ba mai hana ka an rinka abu kamar cin ƙoma kauniya hmm? ka duba fa ga tun fa ba tun yau fa ake abin nan ba yau ake gojiya yarinyar nan ta yi yaji a mai da ita ta yi yaji a mai da ita kullum tana tafi ana mai da ita yanzu abu ya kai ga saki hmm? sai kuma shi kenan yanzu sai kuma ya zo kuma dare na waye kuma sai a ce wai za a mai da ita haba alhaji ka duba mana ka ga lamarin nan saboda Allah Ah, ban ga komai ba ban ga komai ba sai hauka ba abinda na gani sai hauka dukkan ku nan tunanin ku daya na mahaukata matar da aka saki yarta da hauka da shirme sai ta mata kama gyalata da ko ta gida ke laifin ki ke nan guda ɗaya a gurina laifin ta goma ne ke da ba koro ki ba ko ya koro ki ba koro ki ba eh ko yarinyar na ikama ice zai mai da ita dole ta ƙarfi sai ki sa masa ido ko kuma ki turo a yi kira na amma ba ki a ba tunda ba ta yi miki fito ba hmm? amma ya yi tabo da Allah ya ba ta takarda sannan kuma a ce a mai da ita me zai hana a wallahi dan dai ba yarsa bace yarsa ce ai dole zai magana to kin yarki ce yanzu kin kin kin yi daidai ko to kin ga kin san hali na kar maki wani ɓata lokaci yanzu daugilanki ga direba can ki je mai da ke gidanki kin ji ko tun muna shaida juna da ke ki tashi kin ji ko tun muna shi da juna da ke ki tashi ki tafi ki tashi ta kawai da take ba za ta yi ba muna ban za muna kawai sai na zo a yi haƙuri a to kan na gama duk wasu sisi wanda suka shafi kayan kama yau in allah ya su hajiya za su da su kawo kayan kama sai kin ga jibi yanzu ya zama ango kin zama amarya to amma gaskiya magana guda ɗaya duka ko bayan an yi auren fa gaskiya ba za mu dinga sharin ɗin mota guda ɗaya ba ya dace ni ma a cikin sawa saboda yaushe zan tsaya kai ni makaranta sannan ka wuce ofis kuma in ka dawo ka gyaɗa zuwa ka ai ba zai yi ba ko wata ran aiki ya maka yawa ka ya kamata ban ga wani laifi ba don mun amfani da mota ta za ki iya zuwa in ma buke don nuna kawo ki na fi kuma you can still ke ki kawo wani ofis kin ajiye ni ke ki tafi makaranta to ba ta laifi shi ke nan daji da a sai miki mota so abin da za a yi mu je yanzu a je a saya miki mota ki zaɓi irin wadda ranke ke so a'a ni ba sai na je ba ka siyo wacce ta dace da ni kuma har idan ka je ka siyo ba su wani hakan za wani ta yi miki in ta yi ki faɗa mace ba shi kenan sama da ita ne ba sai a sa eh da dai za a samu wata tafi ta to to da san ki ta ki ta ta kuma ki fara wata abin ba ki irin wai ɗan siye siye ne sai mun wannan sai mun ba ki yi what i have money hmm? Allah ya hore miki faɗa duk abin da kike bukata ki faɗa a yi karki cuci kanki da abin da ke so ki ga mu sai ci kawai eh to kin gama za mu yi kiso da ki je ki shirya fito yanzu kawai mu je a sayi a je a kashe kuɗi kawai dama ake kika da abin da zafi in dai ni ne maganar koman wannan yarinya ba kya ƙara jin ta baki na ba ta zauna har Allah ya kawo mata nagari wanda ta fi so a zauna lafiya wanda ba a so ya mutu alhaji ni dai ka yi haƙuri tunda kai kake abin arziki ban gani ba yanzu na gane kurena ai shi kenan sai ka ɗauke ta ka mai da ita a mai da ita gidan da za a dinga ce mata yar matsiyata ai fi kamata mu koma mai da ita gidan farha da ya dinga ce mata yar matsiyata matsiyata kuma a gatsiyar a jikinta alhaji abin ma ya bakan magana ce na da cin bakan magana akan wani tun da kika dauki zafin nan haka ai ko ruwan zafi a tafasa ne zaki don haka gani abin da kike so a zauna a kai eh sai eh, wani abin da ke ai yanzu duk magana kunya babu ita kuma wato ke san wani abu a gaskiya wato yanzu ne na san na yi aure aure na soyayya ba aure na neman kai ba ah, yanzu ne na san na auri matar da ta san menene aure kuma wane ne ake kira da miji Lele ma farhat kan ka fasa min kai mana ka sani ko abinda da matar taka take maka ne in gaza yi maka me ya kai ki ga wannan magana ai ina so ki san wani abu kowa ya sai rariya ya san za ta zubda ba kuma juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta to rariyar da na saya na san za ta zubda ruwan da sai ta to amma na saya ne saboda tilasta mu kai bayan da zai eh saboda haka ni tun daga ranar ma da muka haɗu da ke na san ke ce mace ke ce mace mai hankali so wannan ni ina ganin <clears throat> gaskiya sai dai in ce kawai na gode wa Allah hmm? ya ka shiru ne ko kun yi ta kike ji shi za a kuma shi zai saboda haka ni ba budurwa ba ce kuma aure ni ban sa ranar da zan yi aure ba bare har in ce ka jira ni zuwa nan lokacin na yi aure na san daɗin aure na san wahala saboda haka kawai ka fita daga hanya ta karabu da ni na ji kin san cewar auren shine gaba da karatun da kika ce zaki ni da na zo da wannan magana da kamata ki watsi da ita idan har wani abu ne ya muskuna miki to ki ɗauka cewar ni mai sha da miki hawayenki ai ka san hausa sun ce idan miciji ya sare in ka ga kin sun mama guduwa kai kin san ko kuka gidan gidansu ne ko Kelly, duba agogo yanzu karfe na kinga ka fita gaskiya ba zan yadda da wani iskanci na ke gaskiya saboda Allah wani ai aikin banza ne karfe goma sha biyu za ki shigo min gida kullum abin da za ki zo ki gaya min daban yau ki ce wannan gobe ki ce wannan jibi ki ce wannan gata ki ce wannan citta ki ce wannan marota ki ce wannan me kike nufi da wannan eh wani irin karatu kike kullum daga safe har dare har karfe goma sha biyu kuma kullum magana ne kullum abin da za ki gaya Shin har wani fushi ma kake yi? To ka saurara, ka san abin da kake. Saboda ni fa ban yi aure don in takura wa kaina. Kafin na aure ka sai da muka yi da ba zan fasa karatu na ba. Ka saurara mini ka ji ko ba ta ka takura. saboda Allah, ƙarfe goma sha biyu, sha biyu. za ki shigo mu kullum magana ɗaya. In ka gaji da zamana kawai ka gaya mini menene za ka dinga wani abin nan kana wani bimbini da sauransu in kuma ba haka ba ka bar aikin ka dinga zuwa ka dinga ganin abin da nake a gaban ka amma abin da kake mun fa ya ishe ni ka saura Kamsau! Kamsau! Ina za ki je kuma? wannan yare mai take Accountant, Labai, I na 5 million naira each da sunan Alhaji Abu. Alhaji Abbas da Jamilu. Tura. wajen gabas domin nemo fata. So, haka da aikin da yake gaban ka, Allah ajiye shi gefe guda a rubuto wannan shi ka shi malam ta so kun ji abubuwan da ne faɗa kuma wirin muna buƙatar fatan na kusa ta yanke a ƙasa mutane sun riga sun yi rulayi da wannan kamfanin cin shi ga musu uh, fatan nan uh, zan so ce kun yi wajen ƙasashen gabas kamar su maiduguri adamawa yobe da matiro da sauransu babu laifi ko da kuɗaɗe da kuka su sun yanke mu ga Allah na so a biyo waya a sanar da ni zan preparing wasu checks din sai ko sakatare ya tafi ko kuma ku yi withdrawal kuɗaɗen a wancan bankunan da kuke na can babu babu fata na duk da za a yi a same ta a same ta na da da bana duk yadda za a yi a same ta a samu fata an gama insha Allah za ta samu daga nan kuma lokaci baya da gaskiya ne Allah ya nuna mu hadin da direct kana nufin mu wuce to iyalin nan fa gida a wasu to eh, ina sanar da gida kuma za a tana da su wani abu zan aika musu da kuɗi ce lajar masu karkada karkada za a aika musu da kuɗin da zai ajiye su daga nan zuwa karshen lokacin da ba su ba ne ko ta magana sai idan muka tafi da mun shiga mota kai sai ka tafi garin dama turu da yau batun nan kai kuma sai kai wajen da yi inda dai kuka sani kamar yadda dai kuke ba da kokari din nan kada mu ba kamfanin nan kunya kamar yadda ciyaman ya faɗa a haɗo ta in ma ku kai ka san hotel da nake kwana sai kai mun waya mai duburu sai ne masa waya cikin sauri in ma ku ai mana withdrawal din kuɗin ko da akwai sun kare misali wannan ne kun je duka to ba mu sai ni dai kawai a gudu fata an gama shi Allah ya tsara kada ya bashi babu wata matsala kuma an ba sai dai shi wannan ne kai ba da zai wannan area to ni dai a zo insha Allah duk wannan magana da da Allah ya yi sai a karasa to ba da sai dai mun ga to ba mu da Allah ya kashan namu ko kuma an kullum da da nake yi ba duk maza ne suka taru sunan ya zama da yawa ba lalle ne abin da ya faru a gidan mijinki na baya ni ya kasance na yi makamancin sama ai ka san da yawa maza idan mata suka yi musu biyayya kamar yadda Allah ya ce su sai su dauke su shaka tafi ba su san abin da suke yi ma'ida duk matar da za ta bi mijinta sau da kafa ba tare da ta musguna mata ba in har ya zalunce ta da sannu Allah zai saka mata ai dama in kuna nema kun fi kowa kwantar da kai amma wa zarar kun samu abin da kuke so sai ku wannan karin magana da hausa suke cewa an ci moriyar ganga ki kwantar da hankalinki tamkar tsimma a cikin randa ina mai tabbatar miki da cewa ni ko a cikin maza zare ne daban nake shin ba idan an daura auren nan kin ga halaye na tukuna abin da ya faru da Allah ya saba abin da nake so na jikin ce kenan Allah ya kai mu lokaci saboda Allah sai ka ce gangan rariya na hana ki wannan kin koma wancan na ce ki burmunci kin koma wancan yanzu saboda Allah saboda Allah amsawo a matsayin ki na matar aure aure kina ganin abubuwan da ke sun dace kenan eh ganki cikin wasu karti karti kuna zaune kuna hira a tafa kina matsayin matar aure ya dace amma a gaskiya farata na bani ma kamar baka yi rayuwar makaranta ka gani ba ne kuma da ka gani a cikin mazan ai ba a kwance da su ka gani ba ko shikenan kuma sai ku tafa hannu da su abokan karatu na ne kuma masu taimaka min saboda mai ni ka zan rabu da su dan ne aure sai dinga daure musu fuska kinga na fa sha ganin ki da ido na sha ganin ki da ido na motar da na saya miki ina ganin samari yan iska fal a ciki a motar nan ai ba sai miki mota da ki ba wasu yan iska su hawa Allah mai mota ko ni ma yar iska ce to da ka sai mini mota ai da suna na gaskiya kuma ba za ka hana ni in ba da ba Rai kika ce? Kwarai. to yanzu ne a matsayin na namiji ba bani da ikon kenan da zan gaya cikin kin ji abu ba daidai ba wallahi lazi la ilaha illa huwa idan na daɗa ganin wani ɗan iska a cikin motar nan ko ni na sai motar ko kai ba a san ma abin da an kafa ta kake yi ka yi ka gama Thank you. ce wai kashi saba'in kashi saba'in na fata a ce wai sun ya fara ku zuku yin wannan magana kashi saba'in cikin fata a ce wai ta wajen samun kashi saba'in din zaren fatar da aka samu a wannan shi shine muka ba da kai to yanzu ku baki ne kake cewa narke a zare ce ba narke a yaushe suka to ko kuma ne ne yanzu ya sa a ce kashi saba'in zare saboda Allah me za ku gaya Allahu akbar kai za ka zama shaida kan ni da sabon da yaran nan yadda muke kokari ni da su duk kasan nan mu nemo ma fata saboda yau an samu kuskure baka yarda da kaddara ba baka santa ba ni kuɗi na da zafin ciki ma suna kuɗi Ba ma gaya maka wannan ba ana mamaki irin wannan abu da kake ta buge buge har sai kace wannan ka san samu ka san asara wani sabon abu ne illa ka ce bi shawara inda za a kullo harkar kawai a samu yadda za a yi yarda wace ni shawara to dan me ba za a samu shawara ba in kai yanzu kanka ya dauka caji a rika basu babu wani abu da za a yi akan magana fatin nan sai kawai ita faɗa sai ka ce yau muka fara na fi shekara tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya yau ne mutu yanzu ba. shekara ta ashirin da wani abu tare da ni da kai to dan samu ake kawai yau shine dan wani abu ya ke shikenan sai dan ma shekara mu biliyan ɗaya da kai yau shine ne da ka fada ka dade kana wannan haka ka dade kana wannan haka amma yau a kunya sai gashi kun je kun siyo zare ina zuwa jamo kai dai ka san ciwon na fi ka sanin fata shi za ku sai wannan yaushe ka fara harka da har za a gaya wannan fata me ya ta kuma miliyan goma sha biyar to kun ga abin da yake so ku ban gaji sana ba to ko kana tare da kare masu saurara zauna ilaha illallah abin da yake so ka saurara a dubu ba ta nan a kai ta kamfani a jini ta in ta yi kyau shi kenan in wanda da wani zai wani wani su bani amma wanda ya cika cikin shi saboda kun dawo kuna ga mutum na lalace Allah zai ku kuka cuce yau ba abin da ba ci zai kamfe in suka sa maki maka ta ta lalace ina ruwan kai wanda bisa kai kan sun zo su cika mata toka yayi ne tun muna zuwa ne da kike tura ne jin kawo fata duk Najeriya ta gama haɗe ta. Mene ne miliyan goma sha biyu fatar Allah ya sauke. narkewa fata nan narkewa fata nan bata dame ni ba illa kudaden mutane da ni ci bashi suka narke a ciki alhaji ni ma yanzu na narki na gama yawo abin da ya rage ne nake ganin shawara da zan baka narkewa fata nan da kai ka jawo da tun farko ka bi magana yaron na alhaji abbas ta haka bata faru ba me baya rasa kokari amma ai an ce kuna da kunakin da ku da manajan banki ka da ranto kuɗi mana mu kuma shiga gari gaba ɗaya yanzu magana bashi kake yi kage kage ne na alhaji sisi kwanjala alhaji abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba na ba shi kuma na ci na ci na ci nan iya wuya na kai iya na yadda za su babu yadda za a yi samu wani bashi abin kuma ka san abin da yake da ɓata mai rai ka ga jarbabban mutumin nan jarbabban mutumin nan alhaji gagara na ci kuɗinsa bashi na kuma sai ya zo ya saboda haka yanzu ina ganin abin da za a yi alaji karfi wannan ayin kullum mota kai ne alaji aje a sayar mota sutura ce ba a rabu da ba sai duniya ta san abin da muke ciki aje a sayar kuna rage wasu matsalolin a wasu alaikum assalam yalla bai da gaskiya fa fatuwa ta riga ta ke bango ba ma'aikata gaba ki sun ci tuwo to Allah ka tsaya malam magana muke manajar kake ko ko ko ko computer ko mene yake Allah ka dakata mu barin ma wa'annan leburin su alasan kwalli su sani eski su amina gwale suna na sai hayana suke a bakin ofishi ina akan albashin su tsohon wata uku ba a biya su ba tun ina ba sa kudi abin ni kai na ya fara gagara ta ya kake so in yalla bai to wannan akwai jaro ka sa abin da nake so da kai sai ka faka kowa ya tafi gidan uban sa na da shi ya bar mun kamfani na kwata kwata ma a shi kenan bane da abin yake ka aji da ma gaskiya ni ba da shi ga mutan da su ofishi da kake so sai kai musu bayani da kanka wannan kuma dai ku kuka ji alhaji za a ji a kamun sauran matsalar da sauki sakin ba saki ɗaya ne wanda an yi ne na taje dai ta ɗan yara na gyara halin eh, kuma na san yanzu ne na tabbatar ma yanzu ba yanzu wanda ta gama yanzu na san ta gyara shi ne yake so a taimaka sai a je a samu a same su gaba ɗaya da ita da iyayen ya so in ma dai dawowa za ta yi da san ta kuma yanzu ma na tabbatar tana so ta dawo mutumin banza mutumin wofi da ka san za ta koma wani irin cin mutunci ne baka yi wa yadda halakar nan ba iyayenta na gani na da mutunci ko ta iya abinci ba nan ka zo ka ci ta iya abinci ba ba ta da tsafta ko kai ta ma dace da kai ba ka ma gano illarta ba sai da ka aure ta ko sai ya nemi yar gidan mr Kilim, shugaban yan tsafta na duniya daman ai mutum a rayuwarsa yana ganin kuskure iri daban-daban zamanin da shagalar dukiya ta ɗebe ka da shauƙin kuɗi ka tafi zuwa wani birni wanda ba naka ba kana wani dana ne wanda ba za su tsina nama komai ba sai rashin mutunci hankali ya bushe a wannan lokaci ka zo ka ciwa yarinyar nan mutunci ka addabe ta ka bar gidanka ba da izinin mu ba ba da yawo ba ba mun muka ce ka yi ba mun yi kuka mun yi takaici farhan da ba dan dan man ne kai da mun tare mun kwashe maka albarka mun tsine maka da bakin ka zaka ce aje a yi maka ta? da da aka yi maka magana ka ce kaza ma ce bata iya girki ba bata iya wane ne ba ko har daura zane kace bata iya ba yanzu zaman da ta iyawa ta yi ka sa wannan gilas ko ai dole ka sa gilas dole ka yi bayanin gilas yaro sai ka tashi ka je kuskure dai an riga an yi shi saboda haka ba ba sai an yi tona tona ba to idan aka koma dai shi ke na sai shi ne dai ni abin da yake to zancen zuwa ni kan ba zan je ba mahaifiyar ka ma ba inda sa ta in ka ga mun je in ka ga mun je farhat sai dai idan kai ne ka je wajen wannan yarinya ka nemi tuba ka nemi abuwa ta ansa tubanka da abuwarka to in kuka daidaita tsakaninku mun kuma iyaye zai mu je mu tamu amma yarinya baka ba ta haƙuri ba ba mu san irin matakin da ta ɗauka a zuciyarta ba idan rai ya ci hankali ake nemowa mu dai kai mu ne ka zame mana alaƙa kai saboda haka hannunka ba zai rike ka yanke yar ba ka je ka samu yarinya ka nemi tuba taimaka maka ma kai kai mata laifi idan kun daidaita za mu shiga amma a yanzu za mu je mu ji kunya ba sai ka faɗa ba na ta ta faɗa shiru ba za ta yi magani ba domin na yi ma aiki na ɗaya biyu uku ban ji wani bayani ba shi ta zo da kaina alhaji dan allah dan Mm. kudin ka na san da su To. kuma don allah ina da neman farma a ɗan ƙara min lokaci zan biya ban ba ka lokaci ba lokacin da ka zo ka karba sai da muka yi da lokacin da ka ɗauka lokacin ya wuce maka dare kuma kafin in baka wannan miliyan biyu ma da can wanda ka fara karba akwai cikon dubu ɗari baka biya ba alhaji in ana cin kwabe ba a tunace sani dai abin da nake so idan allah alfarma dai ba inda ba a yi kuma ni zai yanzu abin da nake so ba na so da mai maimaita magana guda tun da dai ina san da magana guda nan naka to kai man hakuri ka kara min lokaci a ina kara maka ko ban kara ma ba to alhaji ba ka gani irin asara da na dan Allah abin da zai so da kai kawai dai ka nemi kuɗi na ka ba domin lokacin da na ka ya wuce kuma kai kanka ka san wannan dan da ka samu ka ji daɗi wa ka gaya wa idan dan yi asara da zo ka ce da ni yi asara kana nufin babu kuɗi na to ba za ta yi ba to yanzu ya kake so ai ka nemi kuɗi na ka bayan cikin satin nan ne abin da za a ce samun da kuwa yanka kwayar ba to alhari abin da ne su ne kuɗin ka an ci ne a daga gangan ai baka isa ba saboda da farko da karfin tsiya kai ba za ka iya karɓa ka cikar kuɗi na ka cinye ba kuma hanyar da zan bin karɓe su tun da ka san ina da yadda zan ka zo karɓa rance to na sai da zan bi in karɓa dina kana da yadda za ka yi suna ya fi gagara ai ban zama gagara a banza ba da ƙarfin tsiya ya nuna wani girma da hanya ta kuɗi kuma na fi ka sanin inda ne na samu kuɗin haka ci bashi na sai da zan yi su don haka a takaice abin da zan ce da kai duk yadda za ka yi a satin nan ka nemi kuɗi na ka bani to jina na jin ka kamar yadda da fada hmm. ba zan kira ba na leave my office a ba kai sa office na ka ne ko ba wani office da zo ba magana na zo ta kuɗi na kafin in fita ina so ka sani duk yadda za ka yi na gaya ma na sake je da ja maka. Ina ta magana banza leave my office fita. Haka za ka ce eh, fita. To ofishin ka ne zan bar ma Get out amma ka nemi kuɗi na a cikin satin nan. ka bani na gaya ma kuma saurara ke ban gaya miki ba mutumin dai sha sha sha makaryaci yanzu dai ba shi da komi motar da yake hawa ma ya tsaida dan Allah ki bari wallahi tabbita to bari in gaya miki ki maza maza ki rabu da taki idan ba haka ba wata ran kanta zai dawo to ya za a yi ki sayar ki ce an sace a'a to kuma yanzu idan na sai da ita na ce an sace idan ya gani kuma fa in ya rafa eh, to ya sanya fa cewa mutum eh kin ga yanda zaki kawai ki ce masa kin ba kanin babanki zai je gudansa ne ce zai karbi mota dan bai da kunya yaushe an ga amci ga tun da fara ta tashi yanzu ba sauran zama ga ma auren ga na sana'a Yes. Stop. Yes. One about when I stood around Okay. Make us wish. ina son ganin ina jin eh, abin da ke shigo da ni wato wata matsala ce tsakani na da wani abokin harka ta wanda kan zo iri ne neme ni da taimaka masa da kuɗi ije harkarsa ta fata wato da farko da can akwai bashin da ya karba ya biya amma abin da ya rage naira dubu ɗari daga baya kuma ya sake zuwa ya kuma miliyan biyu saboda haka jimillar kuɗi na a gurinsa miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya lokacin da ya kudin da ya ba da yi da sharaɗi ga lokacin da zai dawo da su lokacin ya cika har ya wuce ban je masa bare ke na ɗaya ne na biyu ne na uku bai ce ni komai ba babu wani bayani a kan shi shine jiya sai na je wajensa to amma yana bai abin mamaki wato jiya da na je masa sai yi wani wani kayan siya ya asara da sauran wacce na asara ba ta safe ni ba da haka kawai ya bani kuɗina sai nuna mun ba ba za a bani ba ya ma ci ni kuma ya nuna masa cewa to duk hanyar da zan bi in karɓi dina ni ma zan yi in karɓi dina saboda haka a maimakon in je mai rigima da za ta zama mantashin hankali a waje na kawo abun gungun ga hukuma domin a tsawon matakin da ya take ya dace a kan wannan al'amari. a da farko dai ya ji daɗi kuma amfanin mu dama hakiya saman da muke hukuma kenan inda hukuma take da kwato wa mutum yancinsa a hannun wanda hakkin sa yake gaskiya ne saboda haka zamu baka iya ba kuma mu za mu shiga wuta akan wannan matsala ta kuma da wato a iya wato duk matakin da zai wallahi ya bai karshe ma kura ta kare yi min da kofin sa a wata unguwa yake a nan garin yake da a nan garin yake a nan garin yake wata unguwa a nan da wuri ok ba kuma insha Allah a ya sunansa ko da ke ba kome to ma za a ce makama kai ne da ke zato to Allah ya da a sajan ha a za a daidai wannan bawan Allah to zai shiga da sai ku shiga da kes ɗinsa rashin da rajista rashin da gani ko in kun shiga kuma da abin da ya ce a yi za a yi dole ta yi gudun sai da nan wannan da aka kama canza mai sai saboda mun samu report cewa ana fitar san ma dan fashi sa eh da ka da shi cikin wannan mutanen to shi ne mun ba kuma da Allah ya Allah ya taimaka na gode okay mun san da ya ba mutanen nan suna wasa da aikin ana wasa da hukuma gaskiya ba za mu lamunta ba ya zama gaskiya farhat abin da ba zai yiwu ba kenan a cikin gidan nan ba sutura ba abinci sannan ba zaman lafiya abin da ba zai yiwu ba kenan in za ka sallame ni ka sallame ni don ba zan iya zama a dinga cin wahala ba don ka yi asara ni ta shafa ziki kamsa wani isa ba ta gani ba ta gana magana ne eh? haba yanzu dan Allah ni fa Farhad ni kike ciwo mutunci haka yo na ci maka mutuncin mana to kin ga ni ba taba zata zaki mun wannan ba wallahi mm. dama yanzu dukin aure ne saboda saboda wani abu da nake da shi Allah sarki kai har me kake da shi ni an gaya maka ni dan mutsiya ta ce irin ka har me kake da shi da za a gani dan abinka a aure ka to ni fa kawai duk wannan ma wani cece ku ce duk bai dame ni ba kawai ni ka sallame ni shine a gaba na yanzu yanzu ni abin da nake so ki kin ga yanzu batun abinci ni ma yanzu ma da ki ba abin da ki kin ga tun safa ba biki banda ba fa na fita ba tun safe kike mun wannan cari kike kike tsoye tun safe eh biki banda na fita ba ne in samu abin da zan ci yanzu gashi wannan talabijin da nake son fita da ita in je in samu a dan sayar a san abin da ya kamata a yi to amma ke kuma kin kasa gani a yanzu dan Allah ya kike son miki ai yau in kaga ka fita daga gidan nan sai ka sallame ni dan kon baka isa ka fita ba tun wani ka gani ni ina gaya maka ko baka ji bane eh ka sallame ni na ce eh dudu eh ne to muna da ka ofis din mu office eh. lafiya ba shi takarda ga wani faris naka wani ne ya muka je can za ka yi bayani abin tambaya ka ba dogon bayani za ka yi mana ba ka zo mu tafi kawai mun je can ka ga kowaye da Allah a bani ba zai yi wa malam a'a eh, na to to su ga mu riga Like, no, you don't have to touch me. Okay, go. Yeah. Don't waste time. No, you don't have to touch me. Kowane ɗan iska ne na je na ji. Mu je dai ka kai bayani a kan. Sai da mu ka san ne ba ko kuma yana da aidi. Wannan ba saba ne. Ke sai na bari a sa ana kan sada. Ah. Shakke duniya. Jami. Ya, kai kai. jabira kai eh, sauki hannunka kana da hankali kuwa kana ofis a ofis na ka same ni kuma akan aiki na saboda haka bana son harkar banza da tofi ka bari idan mun haɗa a can duk abin da za mu sai ko ka gani na gani ina son lura na abu daya wallahi tallahi idan ka sake kira na da sunan nan jabir zan ci ka. look kalla ka faɗa ta inspector ne ko ka kira ni Allah ko ka gane a gane Allah Farhad ka duba wannan mutum ka san shi ko ba ka san shi ba da ce ka duba wannan mutumin ka san shi san shi

kuma ni wani shi na ce na san da kudinsa kuma ya yi min kuɗi to shi ne kuma dai ni ba san da ake da kare gwamnati da shi ba ce mun ba kai ka cinye ba za ka biya ba je in je da zan yi kan kuɗi na ko ba ka kai ba alaji ba ruwan ka cikin wannan abu to shi kenan labai da hada shi yaushe za ka biya shi yanzu yana zai ni yanzu wallahi ba da komai sai dai alfarmar abu alfarmar yanzu wallahi ba da kuma lalai sai gida na ribar gidan na wani ya yi masa shi sai a san abin da za a yi kuma wasu za a samu zai da za su san gare da gida sai a kan a alaji da yalla bai za mu je da kai to da shi to amma k'a mu je eh, zan tura dillalai sai wa gidan nan kuɗi to ba da idan an sami sai to siya ba kamar da idan ko ba a sami sai ba idan gidan ya kai wannan kuɗi in yayi ma eh, sai goro ne to sai yau ga gidan nan ok a ah, alaji yalla bai ka gida na gan shi kana da wani abin cewa eh akwai mai siye ya biya a bani kuɗin ko kuwa ai duk batun a ce an kira ni mai siye farhat kana da wani abin cewa a'a ni ba tunda dai in dai gida ya masa gashi ni ba kuɗin nan ne da ni a hannu ba to tunda in dai har gida ya masa ni yalla ba abin da zan ce masa sai abin da ya alhaji to kaji to shikenan da farko dai gida ya mutum da ba mai siye biya zan karbi gida miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya na yadda ok kaji na ji yalla bai sai alfarma da nake so a ma tabi yalla bai a roƙa mun shi alhaji gagara ya taimaka a cikin kuɗin gidan ko dubu goma ne ranka da ɗaya agaza mun da shi saboda sami inda zan zauna haya shi kawai alfarmar da nake nema ok wannan tsakaninku ne in ya ga zai iya ma a yalla bai ko dubu ɗaya ba zan iya ɗauka abin bashi ba na yarda dai na siyi gida kuma saboda kai zan iya masa alfarma wata ɗaya ya kwashe kayansa da iyalin sai ya bani gida to shi kenan farat kaji na ji yalla na gode to shi yanzu za mu wuce can ofis to sai mu je ka sa hannu kai sanin shi ma sai ya yau gidan nan farat ya fita daga hannunka to na koma gidanka to bismillah ila ba iya zuwa ai ma'ida sai in ci abar na baya wai gata ya yi sarauta abu ne dai na sharin shaɗa kuma gaskiya ni ban san ma wato a wani irin hali nake ba ma har na aikata wannan mummunan aiki saboda haka ba abin da zan ce riki illa zano ci ƙara hakuri akan abin da gaskiya na riga na gane abin da faru laifi na ne ba komai fa aini kaina na yi mamaki da haka rantsa idanka ka aikata wannan abu amma tun da yanzu ka gane haka na mu ba komai sai a share min ɗaki na saboda ka san ƙaunar da nake yi maka babu wani ɗan namiji da zai yi masa haka shi yasa har zan koma ɗaki Allah ku kiyaye ah, kuma gaskiya na ji daɗi da wannan kalamai naki kuma ɗaki na bayyana na a ke ma kuma kin sani babu wata ya mace gaskiya da za ta shiga gabana da har ma za ta ɗauki hankali na sama da ke so sai dai in ce ki haƙuri ba komai fara ɗakin shi kuma sabon fenti ma za a sake wanda sabuwar soyayya za a kuma <coughs> eh? ba idan da mafarki na gaskiya ne hakika ma'ida ita ce matar da ta fi dacewa na zauna da ita to amma abin mamaki shi mahaifiyar nan ta za ta kyale ta na zauna da ita kuwa

nai miki babban laifi soyayya na duba Ina sani na yi laifi a lokacin kai zafi ya sani ba komai ba Sai ne idan ya faci to sai a yanke hukunci da yadda bai dace ba. sakin da na yi na janye daure ki share hawaye fushi da ni bai kyau ba ki lura bacin rai ne ya sa sakin gane bacin mutunci ne ba amma a yau na huce Allah ya sa ki amince ki karbi wannan duba. rashin ki yau na ramen saura kaɗan ki su me jama'i da baki zo ba. Dai alkawari kan ki san kara haƙoƙin ki da ba zan wuye ba. kawar ki zan kara ki da ran ba zan tauye ba a gaida baba da ina dan sun gwada min kauna ba zan rufe kairi ba kuran da na yi zangara masoyiya ta lura ba za a maimaita ba in an faɗa an fata masoyiya ki fahimta to sai a shirya a gaba Kuna farai soyayya da ni da ke can baya yau ba ma bata ba Nai miki babban laifi soyayya na duba kin san abin da ya sa muka gayyato ki zuwa gurin nan tun da wuri na sanar da ke ki fita hanyar siyawar haka kina ji na ku gaskiya ne larai idan kuma kinki za ki walaɗanta daga ke har kakar ban za yar talakawa sun sami yaran mutane sai fayyace suke da asiri suna kwace mishi kuɗi gaskiya ni dai ne wa na ja'atu da ake aura mu ganin gaskiya sai dan haƙura da aure a rayuwata domin ku wannan dalilin da kika faɗa cewa wai ƴar talakawa ce wannan ba hujja ba ce ni ne yake ganin gaskiya za ta samu karɓuwa a cikin zuciyata Yar wace ce na ja'atu ne ƴar wace ce ita har da a ce wai ziyawul har zai aure ta hmm? ƴar talakawa ce fa yanda kika yi maganan nan ba abin da ban gaya wa yaran nan ba tun kafin su shaku yaran nan yaƙi yaƙi to ni kuma shi ke nan guda guda saboda haka na jiya duk abin da ya ɗauko yake so dole in so shi babu shi idan na naja'atu ta samu miji ta yi aure biyo Allah ai gwara kuma ku rabu da shi haka ƙwarya ta bi ƙwarya hmm? a nemi kuma wani kima kin san ai ruwa ba su an kwando ba ne duk sai kuma a tare a liƙe maka sai ka ce cinga kin ga wato yaushe zai yi dauki ɗawainiyar su na ango in dawo in yi kayan hmm. ɗakin ta kenan inna ba zai yi ba hmm. fito na fito inda za mu zub da dollars ku ɗebi dalas haka ke so ah, ya bilki hakin sa ne ne dariya wallahi ko ne ka taimake ni na me wallahi akan ziyawul haq ne da naja'atu da da faɗar sunan ji ziyawul haq sunan mutum ne wannan ko na me sunan mutum ne to wannan jin nake son ka shiga tsakanin su ka raba su shi da wata yarinya wai naja'atu can ka da shege ko buka ni babban kowa he gudu ni su sirka mai wuyar dafa ni bakin gado a kwanta a mutu ni mai jinu ni mai mutsiyatan aiki ni masu ɗaukowa a bayan duniya kan tsakon ni masu tafiya da mutsiyata kan minti ɗaya ni mai matafiya a ruwa ni mai matafiya a iska Lafiya. Sai mutsiyacin kaina. sai ni shagen kaina kai na faɓar da kai a tuni ba na bukatar ta saboda mai kuma magana ba na so ba kuma za a yi ba ni dai a nawa idan kin ki wannan ya auri wannan yare na ja'atu to a ƙarshe fa a zo miki da ɗan haram sakamakon kin wannan magana ke kuma ki yadda da shi dole kenan ai zancen a yi haƙuri ko a wani abun nan ka tuba ba za ka ƙara ba duk ta wuce bakin alƙalami ya bushe yarinya ta aure tana gidan mijinta ɗan uwanta talaka don haka sai mu ce ka yi haƙuri allah haɗa kowa da yabansa mara kunya munafiki annamimi macuci azalimi wanda Allah ya tsine mai mai tofin Allah tsine wanda aka yanka sa domin sa ya komo yana gwaguyar kashi wannan dan Allah ki bamu abin nan haba haba haba duk wannan bata taso ba na ke ina ga masa wannan sirkin ki ne fa wani lokaci da ta wuce hmm? ai duk wannan mahajiya ina ganin bata taso ba ya kamata ki dinga tausasa muryarki ko da yaushe ki dinga yin hakuri abin da fa ainihin hakuri bai bayar ba fushi ba zai bayar ba me amfanin gaggaya masa irin wannan maganganu inda aka haɗu lafiya a rabu lafiya shine a mafi alheri ko ba haka ba fara haka ne a matsayin kuma manya ma bai kamata a ce kai jabir ai ka dinga gaya mutum kuna irin wannan ba ai wallahi alhaji aka biya tatta wannan kofar gidan nan ma ba zai zo ba duk bata kai ta nan ba. kaga da yadda duniya ta yi mu babu abin da za mu iya ce maka musamman ma ne tunda ni kaiwa an ci moriyar ganga wulaƙanci da tozarta da kai ta yi mana mu ba za mu yi maka abin da kai mana ba tunda ko addinin ma Allah ya hana wannan amma ina fatan Allah ya sa wannan ya zama maka darasi a kanka ya zama ma Allah ya so wannan gaskiya ne dama ɗayan biyun ma'aurata bai taɓa haƙura ma'ana misali a ce mace tana cutar mijinta ya daure da duk cutar da take masa face Allah ya masa sakayya da kyakkyawan alheri ko a nan duniya ko a lahira haka na ita ma mata in ta daure da cutar da mijinta yake mata ta haƙura insha Allah in har ko a rabu ko ba rabu ba insha Allah Allah zai saka mata da mafi alkhairi ko a nan duniya ko a a gida mai kiyama a farad alhaji ina gani ya kamata a yi asalin mai sai to shi kenan dama ai abin da ya zo ga magana ta kare farad ga wannan ka gani mai arziki ba a raina kaɗan mai arziki kare shi yana ai kuma sai daga kamar wani wulakanci yake masa Amci moriyar ganga za a yaga koranta. nashi, ya samu maimakon ya neme mu ya buge da zagin mu shi ganin ta ya kyauta yau mutum ku tale shi in ka taimaka bin shi ya biya bukatar shi sai ya kwantar cuta taimako yake nema in ka bashi ya maida da sai ya nuna ma can hali da albarma sannu sannu sai ya yi ma yau tara bakar cuta da yana ta maburga sai ta binka bayan gada ya ci moriyar ganga